يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka in Allah ya yarda masallacin annur da ke nan wutatu a abuja don yin tafsirin ƙur'ani a wannan yammaci bisa ga horewa da yarda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan allah ta'ala ya yarda yau shine jajiberin tafsirin ramadan gobe idan Allah ya kai mu shine darasi na ƙarshe in Allah ya kai kwananmu in Allah ya ba mu aron lokaci dare si biyar insha Allah mun kammala kamar na iyaye mata mun riga mun rufe darasinsu wannan sati da ya gabata weekend ranar asabar mun rufe na iyaye mata so na maza din tare da cewa na matan maza na zuwa na mazan mata na zuwa amma dai ina magana waɗanda suke shi masallaci na hantsi mata ke shigowa maza na waje na yammaci kuma maza ke shigowa mata suna bangaren mata so sha Allah ta'ala yau shine jajibera bahaushe ce wai laifin daɗi. to kun ji daɗin kenan to abinda muka karanta a waɗannan kwanaki da mu da muke fassarawa da aramomi da ke jan baki da masu sauraro Allah ta'ala ya sa wannan karatu ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ka sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta'ala muna roƙon alfarmarka Allah muna roƙon alfarma muna kaskantar da kai waɗannan karatuttuka da muka yi Allah ta'ala ya sa su zama dalilin tsira Allah ta'ala kar ka ba da dama a kafa hujja da su a kanmu gobe kiyama ba mu yi aiki da shi ba Allah ta'ala ka sa ya zama dalilin tsira ba dalilin halaka ba Qur'anin nan Allah muna roƙonka Allah ka sa ya ce ce mu gobe kiyama iyayenmu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka ji kansu mu da suka rasu Allah ka gafarta musu ka ji kansu ‘ya'yanmu da suka rasu Allah ka gafarta musu ka ji kansu waɗanda suke raye Allah ka ƙara musu albarka Ƴan uwanmu da aminanmu da suka rasu Allah ta'ala ka ji kansu ka gafarta musu Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala shi samu wanye lafiya Allah ta'ala ka samu a cikin bayin da an riga an gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri Ramadan Allah ta'ala ka sa wata Ramadan hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba ayyuka da muka yi duk kasawar mu Allah ta'ala ka karba ba dan halin mu ba inda muka kuskure Allah ta'ala ka yafe mana ba dan halayen mu ba ya Allah ta'ala ka yi rahama zuwa gare mu Allah ka yi rahama zuwa gare mu Allah ta'ala ka shaida mana shaida wata ramadana mai zuwa a cikin imani injini an akwai tambayoyi masu ma'ada bismillah akwai karin kafafen da suke yaɗa labarai sun fara sun farkon ramadan wasu kuma sun shirki bayan ramadan za su ci gaban sha to assalamu alaikum wa rahmatullah an samu karin midiya da ke isar da wannan tafsiri din na ƙarshe da muka tsaya a na nawa ne a casa'in da tara to an samu ƙarin biyu ya zama guda ɗari da ɗaya so na ɗari an samu trust tv management sun ɗauki nauyi a trust radio fm 92.7 otaku abuja daga goma zuwa sha ɗaya na yammaci na dare allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sai na ɗari da ɗaya akwai hikima radio fm 93.7 kano daga biyar zuwa shida na yamma daukan nauyin sha'aban sharata foundation wannan foundation su ma Allah ya saka musu da mafi alkhairin sakamako duniya da lahira so yanzu an samu midiya guda ɗari da ɗaya na dauka da za mu tsaya a 99 saboda mutane sun saba da 99 insha Allah ta'ala sai ma da akwai masu tambayoyi wanda za mu fara da na farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. ina wa malam fatan alkhairi duniya da lahira amin amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum dan Allah malam a amsa mana wannan tambayar tambayar ita ce shin idan miji idan mijin mace ya rasu bayan an saura musu aure amma kafin ta kare ta kare gidan mijin sai mijin ya rasu shin malam akwai takaba a kanta kuma shin za ta ci garansa sannan in za ta yi takaba a ina za ta zauna ne takaba a shan ruwa lafiya a cikin almuntaka na sheikh saleh bunu abdullah bunu fauzanul fauzan hafizahullahu ta'ala ya amsa wannan tambaya da almuntaka nasa mujalladai biyar ne a mujalladi na uku namba na ɗari da talatin da biyar ya ce na farko za ta masa taƙaba na biyu za ta ci gadonsa akwai dalilai da dama akan haka a ƙur'ani da sunna daga cikin sunna akwai hadisi da yake cikin irwa'ul ghalil fi a ahadith manar sabil zai zama hadisi na 1939 na'am 1939 na abdullahi bin mas'ud radiyallahu an da wata baiwar Allah ta same shi cewa su'ila bin mas'ud an imra'atin tuwfiya zawjaha mijinta ya rasu hadisin ma ya ce an ɗaura auren amma bai ba da sadakinsa ba don ana iya ba da sadaki na misalin kwatankwacinsa menene matakin da sai ce na farko ta ta ci sadaki ko da ko bai yi mu'amalan aure da ita ba ko da ba ta tare ba na biyu ya ce da haka sadakin sai a duba menene sadakin kwatankwacin mace mai daraja irinta sai a duba waɗanda suke the same category da ita a daraja nawa ake ba da sadakinsu wannan sai a biya ta na biyu ya ce kuma za ta masa idda na uku in an zo raba gado za a raba da ita me dalili don ai ita matarsa ne iyalinsa ne kulla aure an yi komai na kulla aure shine yake me da mace iyalin mutum ba wai mu'amalan aure ba mu'amalan aure abin da yake yi shine wannan ke bayyana ta ci sadakinta amma matuƙar an ɗaura aure ga wakili ga wali an yi komai an gama aure ya kullu ɗari bisa ɗari ibn masud Allah ya kara masa yadda da ya bada wannan amsa a wajen bayarwa bai ce hadisi ya faɗa ba me ke faru akwai mi'qal bin sinan radiyallahu anhu yana gefen sa sai ce faqad qada rasulullah kama qabaita sai ce ibn masud wallahi naji manzon Allah yayi hukunci wa wata mace irin yadda yanzu kai kai ibn masud sai yayi murna matuƙa da gaske don ijtihadin da yayi ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi shi ma ya karanta don a da kamar malamai su ce bai da nasi ijtihadi yayi kuma da yake masanin qur'ani ne yayi ijtihadi ne da ayoyin qur'ani shi qur'ani da yazo a bangaren gado cewa yayi iyalin ka za ta ci gado ya kira azwaj mata da yazo wajen idda sai ya ce iyalinka za ta maka idda ba inda ya kawo sharaɗin cewa har sai ta tare ko kuma mu'amala ta aure ta shiga tsakani misali walakum nisfu ma taraka azwajukum har zuwa walakunna rubu'u mimma taraktum cikin suratun nisa aya ta goma sha biyu kaga kai tsaye Allah kawai ce matan ku za su ci gadon ku kuma za ku ci gadon su kawai azuwa je kira bai sa wani sharadi ba don haka duk wanda aka daura aure ko da ba gari ɗaya kuke ba kai kana Najeriya ita tana Niger ko tana Ghana ko tana Cameroon ko tana Cote d'Ivoire ana daura sai Allah dauki rayuwarka ba kuma hadu ba wannan ba zai hada za ta makai ta sannan kuma za ta ci sadaki sannan baya ga wannan kuma za a raba gado da ita to kaga a wurin an kira ta a matsayin mace kuma an ce duk wanda take amsa sunan iyalanka tana da me ka da yazo magana akan idda me yace wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan sai yace yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kamar yadda zo a bakara aya ta 234 kaga anan duka azwaj ya kira su to tunda ta amsa sunan ita iyali ne to kai sai wannan ya riga ya mai da ita matarsa me hadin sadaki wannan a fili yake ai auren ba mutuwa yayi ba rasuwa yayi da bambanci tsakanin mutuwan aure ya sake ta ko wani abu da kuma cewa me da rasuwa inda sake ta yayi to babinsa daban amma a bai sake ta ba ya rasu ne ajali yayi tana matsayin mace to da haka a tana da haƙƙin sadaki ga baki ɗayansa ba tare da an rage mata ba na amsa tambayar ko? Eh? ko ina za ta zauna ta yi ta akwai mujalladi ɗaya na ibn usaimin rahimahullah mai suna samaratut tadwin tadwin littafi ne mai muhimmanci nasa a shafi na shida mujalladi ɗaya ne yace in dai a gidan iyayenta take bata tare ba ya rasu to a inda take za ta yi takaba ba gidansa ba so in ta je gidansa a gidansa ne in kuma bata tare ba sai ce sai ta zauna a inda take ta yi takaba a gidan babanta ko gidan yayanta ko wani gidan babanta inda take ce a nan za ta yi takaba don daman bata je can ba yana da wahala a kai ta kan ajiye ta kawai don takaba ba a san jarrabawan da ke wurin ba ba a san kuma kula da ita ba amma inda tana wurin ne daman ka saba da masu hidima ko masu shiga da fita to wannan babin sa daban haka a cikin samaratu tadwin yace a shafi na 116 yace abin da ya dace shine ta zauna inda take kar ta koma gidansa sai ta yi ta kaba a wannan wurin wallahu ta'ala ta'ala malam mai tambaya ta a yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace ina wa malam da ala rahma addu'an Allah ya ji iyaye da rahma ga baki daya amin ya ya godiya yace dan Allah malam an zama kyautar malam since january na ga alert a account ɗina na 30 wato wallahi kuma ba wanda ya kira ni ya tambaye ni game da kuɗin kuma wallahi malam i am broke ga ki sun yi yawa dan Allah malam menene mafita na koyi a ruwa lafiya sai ya ce dan Allah malam a tsaya ni da addu'a Allah ya yaye min da damuwar da ke damuna sai masu neman addu'a akwai maman suwa da ta suwa ba tana nema wa 'ya'yanta wato Allah ya addu'a Allah ya ba ku lafiya sai sauran da suke neman addu'a na neman aiki da masu jinya da suke neman addu'a a wurin malam da yan uwa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya la ba'asa bihi tahurun insha Allah Allah ya sa zakkan jiki ne tambayar nan malamai kusan mafiya yawa babu wanda bai amsa kwatankwacin ta ba na da da na yanzu sai dai kawai su kwatanta ko da kiyasi lokacin da ba banki a yi hukunci da abin da ka samu a gidanka ko aka jefo maka ko abin da ka samu a kan hanya shaikul islam rahmatullahi alai ya amsa da cikin fatawa kubura ya amsa cikin majmu'un fatawa tasa musamman bugu mai mujalladi 37 ya yi magana a mujalladi na talatin namba na ɗari hudu da goma sha uku inda aka tambaye shi a kan mutum ne yake tafiya aikin hajji sai ya ci karo da 'yan fashi 'yan fashi din nan sun kwace watakila dawakan mutane ko raguma da ake hawa da kuma kayan sawansu da kuka iso sai suka ji tsoronku saboda yawanku suka gudu za ka ce ya damu idan irin wannan ana samun sa lokacin zuwa aikin hajji da kafa daga najeriya a shiga chadi a shiga sudan to cikin sahara ne in kuka zo yan fashi suka ga mutane goma a hanya ashirin sai su musu fashi in suka ga runduna ta mutum dubu biyu kuma sai su gudu su bar wani abu sai suka tambaye cewa muna tafowa a hanya sai yan fashi suka ga mu suka gudu sai muka samu wasu dabbobin su na hawa da irin kayan sawa a wurin amma bisa ga dukkan alamu kayan wasu suka kwace na fashi don sun tara ne ba na sawansu ba ne irin masu tafiya aikin hajji da kafan nan aka musu fashi me za a yi da wannan sai ya ce na farko za a yi cikiya a yi announcement kamar yanzu abu ne mai yawa sai a shiga rediyo ko kana da wani facebook ko twitter sai ka je ka yi postin ka ga ka za a kawo ɗinka in sadaka aka baka ko kyauta da Allah ya inbox ɗinka a maka bayani in kuma wani tura a kuskure da Allah kana neman mai shi da gaggawa in kudin yana da yawa sai a je har banki a binciki bankin daga akawun ɗin waye zo shi a yi magana da bankinsa su duba mai telefon nan ba mun ga kuɗi akawun ɗinmu za a bincika in ba a samu mai shi ba za a ajiye wannan kyauta tsawon shekara guda Shi ne mataki na biyu shekara guda na uku in ba a samu ba to shine sai a yi sadaka ko yin wani aikin alheri da kudin wanda al'umma za ta iya benefitin a yi sadaka ko wani aikin alheri waɗannan su ne matakan da ake bi kar ka sake jiki da cewa kawai wai kaga kuɗi kana brok brok Allah ya san halin da kake ciki wa man allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib gashi nan cikin suratul talaq karshen aya ta biyu da kuma farkon aya ta uku arziki daga wurin Allah ne ba brok ɗinka ne dalilin halattar maka da abin da yake ba halal ɗinka ba ba dalili bane kuma wannan hukuncinsa ɗaya da abin da katsinta wanda yake mai kauri hukuncinsa ɗaya da dukiyar da aka kwace in fashi suka yi fashi kuma suka zubar kai ka samu duka hukuncinsa ɗaya ne hukuncinsa ɗaya da wanda kuka zauna wuri ɗaya ya manta kayansa ya tafi ya tafi ya barka kawai a masallaci ne makwabcinsa ya zo da wasu muhimman abubuwa kun ji tafsiri tare sai tashi ya manta su a wurin duka in kai ka ɗauka sai an yi wannan hukuncin hukuncinsa ɗaya da abin da ka karɓa aro a hannun wani muhimmi kana aiki da shi gabanin ka kammala kuma sai ka neme shi karasa karasa kuma yadda zaka iya yi akwai abubuwan da zaka ara a hannun wanda Allah ban dan aran kaza da kaza ko wani irin abun kunce tayan mota jack ka karba a masallaci kuma ka neme shi ka waye mai shi ko kuma ya baka aran safiya taya za ka shiga ka maimakon ka je kai fati ka dawo kuma sai ka neme shi ka to duk wannan matsayin sai ka bi waɗannan matakai za a yi cikiya za a ajiye shekara guda in ya gagara sai a yi wani aikin alheri da shi malamai sun gina wannan hukunci akwai hadisai da dama akwai kuma ayoyi daga cikin ayoyi min babin misal Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar ku tsakanin ku da juna da barna kamar yadda yake bakara aya ta nawa 188 kenan ko sannan baya ga haka ga hadisai da suke mana bayani na aji abin da aka tsinta ga wanda suke bayanin kuma cewa za mu tsaya gaba ga Allah mu yi bayanin dukiyarmu ina muka same ta kaban hadisin Tirmizi rahimahullah na la tazul qadama abdin yawm al hatta yus'al an arba'in daga ciki an maliki min aina tasaba wa fima anfaqa wannan hadisi yana cikin littafin sahihu targhib zai zama hadisi na dubu uku da 593 cewa kafar bawa ba za ta gushe ba gobe kiyama har sai an masa tambayoyi tambaya ɗaiɗai kamar tambaya guda hudu daga ciki dukiyar mutum ta yaya ya same ta kuma ta yaya kashe in ka tsaya gaba ga Allah ya ce sati tauzan ke din nan ta yaya ka samu me za ka fada me za ka ba shi amsa wannan shine abin zaka ka kanka na mai imani mai zaka ba wa Allah amsa in ya tambaye ka don zai tambaye mu akan dukkan kwabo da muka samu na halal ne ko na haramun kuma watakila Allah ya taimaka kai ba mai ko aikin gwamnati ba ne in masu aikin gwamnati ne ina ba da shawari duk kudin da ka gani a kawun ɗanka musamman in matsayinka ya ɗan haura ka kai assistant director deputy director director permanent secretary ceo ko wani abin da ya kama da haka ina baka shawari duk kudin da gani a kawun nan ka karka yadda ka taba inda hali ka je banki a binciki sos ɗinsa saboda mutane da ke son su cutar da kai suna bin hanyoyi da yawa Randa na fara documentation na aikin gwamnati a matsayin ceo abinda ne na farko shine zuwa banki na duk kudin da ba albashi na ba ko alawansu kada a bari ya shiga akawun dina ban yadda ya shiga ba in da gaske kudin na wani halal ne ka neme ni ka gaya min na baka akawun nan in kwa ya shiga to a gaya mini take ba sai na ga alad ba kuma har Allah ya kai da ministry haka ne ban taba yadda da kwabo ɗaya ya zo ya shiga ba don me don mutane suna da sharri wani zai tunanin yayi zai cutar da kai da addinin ka tunda yana ga in ya cutar da kai addini zai cuto mutanen banza za su damu dalilin cin amanar addini to wani zai tura ma kuɗi a kawun ɗinka kuma Allah shi ne shaida akwai tayin da aka buga ya gagara aka bi ta wajen iyalina aka nemi a tura naira miliyan 500 a kawunin iyalina aka bulokin bai shiga ba kuma aka nemo waɗanda za su tura suka ce a kuskure suka yi kuma wallahi ba kuskure ba ne sharri ne aka kulla to Allah da ya taimaka bai shiga ba duk na ba wanda yake da wayo yake da akawun ko na makaranta ba za ka kira shi ka ce kawo akawun za a ma kyauta ya baka kowa yana tsoro saboda ba zan yarda ba in ya gagara ta gare ka za a bi ta hannun iyalanka in dai kuɗi ya shiga ka taɓa to shikenan za a zo a ƙulla ƙarya ta wane ne ce mu tura masa kaza ba ka riga ka taɓa ba ita rayuwa sai an bita ta a hankali duk abin da yake ka ne Allah zai baka wannan ba abin da zai kare ka ka Allah zai baka so masu cin kafar suna da yawa shi yasa muke goda Allah a yi aikin lafiya a gaba lafiya ya fi komai daɗi saboda babu tarko da ba a yi ba wallahi babu irinsa duk tarin da muke muku wallahi bai kai 1% din wutar da aka kunna mana Allah ya kashe ba bai kai ba kuma kana aikin in wani ya laifi a ma'aikatar ka kar ka bari wai sai an zo an bincike shi kai kai reporting sa duk waɗanda suka yi aiki da ni suka yi rashin gaskiya ni nake rubuta takarda da hannuna na yi signing na ce a zo a bincike su kowa ya sani in kai ba ruwa na ni zan sa a bincike ka ai ba rufa rufa bane in mu rufa a duniya a lahira ba za mu rufa ba duk wanda ya sani kowa ya sani na yi leta a yi reportin mutane ta fi sau bakwai kada yi sai ce to gawa na ku zo ku bincike shi ba ruwa na a to haka kawai ka je ka ɗebo bala'i ka sa mutane a ciki ba a haka in ka rufa mana asiri kai za a ci amanar ka za a tona maka asiri ba a haka duk wanda zai zauna da kai kana aiki to yayi gaskiya kowaye bai yi gaskiya ba kawai no yi reporting dinsa kuma wallahi ko ɗana ne yayi wallahi zan yi reporting dinsa dan da na haifa zan yi Allah ta'ala ta samu wanye lafiya eh musamman duk wanda ke da addini aka ba shi wata amana yayi kaffa kaffa masharranta suna da tsananin yawa fiye da da kake zato za a yi ta kawo hari ta wuraren Hmm. amma an ka nemi taimakon Allah to Allah din zai taimake ka Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya shikenan ko to alhamdulillah aya ta tsara ma in ka gane ma za ta shi bismillah أعوذ بالله من الشيطان wa من همزه wa ونفسه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جزاكم الله خيرا لقد سمع الله قول الذين inna إن الله فقير ونحن أغنياء Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne su mawadata ne a billah Allah ya ce sanattubu ma qalu za mu rubuta abin suka faɗa wa qatlahumul anbiya'a kuma za mu rubuta annabawan da suka kashe bi ghairi babu wani dalili wa naqulu za mu ce zuqu azabal hariq ku ɗanɗani azaba ta wuta wacce take mai ƙonawa wato mai ƙona mutum a lahira wato wuta ta lahira kenan ni da ku Allah ya kare mu daga wutan lahira laqadi sami Allahu anan mun sha faɗa cewa akwai taukidi nawa na'am guda ya za a cike nan uku na'am akwai lamul fasal akwai haƙiƙa sai kuma me eh da kaddara wallahi ana kaddara wallahi laqad sami Allahu qawlan ladina kaga na'am ga Allahu a girku ba shi ma tawkidi ne laqad sami Allahu qawla tabbatar da fa'ilin da aka yi a wurin ma tawkidi ne shi ma haka ne ga lamul qasam ga kuma qadil tahqiq irin ka ce tabbas babu kokonto Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah fakiri ne mabukaci ne su ne mawadata masu masa alfarma su ne masu kuɗi vip sai kuma Allah talaka ne a laro yake yi a billahi wannan aya an saukar da ita ne akan al-yahudu yahudawa su ne suka zauna lokacin da Allah ta'ala ya saukar da maganar da yake cewa من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كبيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقت إن الله يتوقع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له adu'afan kafira wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah ya ce wa zai ba wa Allah rance a cikin bakara aya ta 245 wa zai ba wa Allah rance rance mai kyawu Allah zai ninninka masa kuma Allah shi yake baza arziki wa bayinsa shi yake rikewa ya bar wasu talakawa sai yahuda suka ce ai talaka ne aka samu wani shukumi a cikin su dan duniya sunansa finhas wasu ce funhas irin mutane ne takadarai yin nan yan duniya sai fara shaidai na yawa ai allah talaka ne ya yi burok. yadda wannan mai sati ke din ya ce ya yi burok. mai sati ke din da ya takarda a neme shi in sha Allah ya mai da kudin za mu ba shi dubu talatin din ko? Faka ya ba shi mai tambaya din za a ba shi ka neme shi ko? Za a ba shi in sha Allah Allah ya ba da lada. Me ke faruwa sai wanda ya ce ai Allah ya yi burok a jifin hasa. Allah bai da shi kun ga muna gaya muku Allah su ba yayi burok bare shi ya taimake su shi yasa na sha gaya muku yadda imani yake geji geji to shi ma kafirci Allah fa geji geji ne yanzu wani karamin wanda ya kafirci Allah in ya ji wannan shi ma sai ya wuzu billahi shi ma abin sai ya taba shi a ce Allah yayi burok Allah bai da kuɗi saboda ya ji mai ya ji manyan masu abun sun yi shine da aka faɗo aka saukar da wannan aya sai shi na sai fara cewa ai Allah talaka ne yana neman taimakon mu yazo mu rufa masa asiri yazo Allah mu masa alfarma yazo mu masa gata sai mai da abin izgile in bai da abinci yazo a bashi irin yan duniya sun samu bakin magana saboda su mutanen banza haka suke duk yadda aka yi magana mai kyau sai sun bata in ba haka ba ai Allah ya ce shine ya busufu shi yake shimfiɗa in yace ka ba garantin daman shi ya baka amma su mutanen banza dukkan magana sai sun kokarin sa shi buha inda babu don su karkatar da mai ake ne saboda su aikin su ne ba ta aikin alheri su kuma ba su da aikin alherin ko kwaya daya gina makarantar addini zero ta boko ba su yi ba zero ciyar da marayu su zero karantar da mutane zero aikin community zero amma duk wanda ya ce sun yi magana sun aibata amma su komai zero ne ba sa yi so da gangan sai a karkata magana to a lokacin shine suka yi da sai a ce Allah talaka ne shine Allah yake laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah talaka ne su ne mawadata Allah yake a ce ya ji maganar da suka yi Allah ya ji ai kai ka san Allah ya ce na ji Allah akwai magana yanzu ko wani abu kai chief of army staff ko chief of defense staff kawai ya kira ta a waya ya ce mun ji mai ka faɗa har ga Allah wani sai ya yi bawali a wannan sa, wani ba mashin ba haka kawai kana ƙauyenka a mafi sai ka samu wani waya wani bandit ya kira ka in ka sai ce wada ne wanda ka zo nan ai wallahi wani ya barga da tsara bada to bare fa wannan ƴan adam ne ma makalukai bari Allah da kansa kai magana mara kyau yace a ce maka an ji duk abin da kuka yi an ji kuma duk wannan kuma akwai wani fa'ida ilmiya a nan duk wannan kaso bana da suka yi wa Allah din hmm. Allah subhanahu wa ta'ala bai kira sunan kin haka Qur'ani ba kuma anan yahudun ma bai kira sunan ba sai laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wannan yake koya mana wata fa'ida shine in kana da'awa kar ya zama irin sunayen mutane ka ci mutuncinsu shine addini wannan ba manhajin qur'ani bane ba manhaji qur'ani bane qur'ani bai da wannan manhajin har waɗanda suka yi wa Allah tawaye suka cutar da fiyayyen halitta qur'ani da zo sai kira laifin su yi magana sai wuce bai kira sunansu ba yanzu abinda zai baka mamaki duk yawan qur'anin nan ka duba girman ba kaɗinsa wannan ƙur'ani sahabbai abu zur'a ya ce akwai mutum akalla dubu ɗari da goma sha hudu amma duk ƙur'anin na ibn usaimin rahimahullah ke cewa sunan sahabi ɗaya kare Allah ya jira kuma duk girman ƙur'anin nan duk mushrikai da al-yahudu da al-nasara banu quraiza banu qainuka banu nadir da duk mushrikan makka da suka tuka tafiyan Allah shekara goma sha uku da na madina shekara goma da duk gazawat da yake tafilin daga a badar ne a udu ne a kandar ne a azab ne dukkan ƙur'anin nan sunan kafin da Allah kada ya kira duk qur'ani musulmin nan shine zaidu falan ma ka ba zaidu min ha wasanan zawwajna ka ha zaidu bin hadisa cikin a ahzab aya ta talatin da bakwai. sai kuma tabbat ya da abi watan ba? tabba kaga anan ma hannayen abu lahab aka kira ba a ma kira sunan ne kawai yazo a mudafun wa mudafun ilaiki. duk ƙur'ani, hakirin abdullahi ibn ubay ibn salul Allah bai kira sunan sa duk tutar wanda ya yi. irin hidimar da abu sufiyan suka cutar da shi a maka allah bai yi ba shi yasa ka'ida na addini addini ba ra'ayi ba ne shi mai karantarwa ba wai aikinsa ya zo ya fallasa mutane ko ya ci mutuncinsu ba ne a'a aikinsa ya karantar da mutane ya nusantar da su ya tarbiyyantar da su ya kuma yi musu jinya saboda su marasa lafiya ne ya mai karantarwa amfaninsa ya fi likitan warkar da mahaukata da ke national hospital na abuja shi mai warkar da mahaukata kwakwalwar ce ta dame shi amma kai kuma kana warkar da mahaukata ne spiritual ba ɗabi'a ba ce ta ƙor'ani ƙor'ani ba manhajinsa ba ne yanzu duba wannan abin da fin hasiya amma Allah bai kira sunansa ba duk irin abin da abdullahi ibn ubay ibn salul yayi ba daidai ba ne Allah bai kira sunansa ba duk shawarar da yi. abu sufiyan ya cutar a farkon musulunci allah bai kira sunansa ba dukka sai allah ya kore don me don ya koya mana manhajin karantar da mutane hmm. idan ka mai da cin mutuncin mutane addini ba wanda zai fahimce ka addini ba a fahimta da haka don ƙur'ani ba haka ya karantar ba kuma ko anan allah bai musu zagi ba Allah bai kira su da kaza ko ya sadi sami Allahu qawlan na qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya fa naktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu dhuqu azab al-hariq dukkan group group na mutanen makka da suka fita da fiyen halitta babu waɗanda Allah kawai ya kira sunan su sai dai kawai ya kira nadiya ko wani abu sai a koyi sunan dan me dalili inda duk wanda suka cutar da fiyayyen halitta Qur'ani ya faɗa ai da haddace suna ya kada ya ishe mu amma sai a karantar da mu ita shari'a su kuma aka bar su za su mutu su je da Allah na abin da suka aikata shi yasa idan muna karantar da addini ko wani ya ci mutuncin ka kai hakuri mai karantarwa karka damu dan Allah kake karka tsaya ka kula zan ka ci gaba da karantarwa Allah ya san wa yake yi don neman yadda. amma da ka zan rama an taba ni to sai ku fata lokacin mutane gaba ɗaya ba su fahimci addinin ba wanda ba ya maka kuskure in ka gaba za ka iya hakuri ba kai shi zuwa ga kotu ya fi sauki wajen karantar da kawai karantar da mutane addini wane ya masa hakurin ka ya gajiya sai a je kotu a yi mai a magance amma karka me da mimbarinka wajen daukan zargi da kace na ce don a tozarta mutane a ci mutuncinsu addini baya ci gaba da haka in kana da hujja wani ya taba shirya a kashe ka ko a tozarta ka je ka kotu ka kai hujja da kai karya da baka da hujja dauki maganar je ka kotu ka ce ga na kawo hujja wanda da wanda da wanda da wanda suna wurin duk wanda ya masa wani akwai doka kafa an ya shiga uku so shi mai addini karantar da addini yake kuma babu usulubi mai kyau irin usulubi na Shi ne mu yi magana a kan matsaloli ba wai mutum a kashin kansa ko wata al'umma mu haɗa kawai don ci mutuncinsa ba wani lokaci cin mutuncin yake sa fahimtar juna ma ba a yi wane ya ci mutuncin wane shi ma wane ya raba wane ya zagi wane haba jama'a yaushe talaka za su fahimci addini din almajiri a bakin mutane in ya zama kullum muka zauna wa nan, ka zauna gaskiyar ka tsage ta ka yi bayani ba sai ka kira sunan wani ba duk mai laifin da ya biya sani duk wanda yake laifin ya sani daga an fada ba sai an yi kwatance jama'a na kaza masu masallaci a wuri kaza ko kungiyar kaza sun yi a'a faɗin safar mai yin daidai ya sani batacce ya sani kowa zai ji abin da yake so amma duk mutumin da kaci mutuncinsa ya fahimtar addini ta haka shi sa qur'ani bai karantar da mu masu karantarwa cin mutuncin mutane ba mu yi hakuri duk inda muka zo akwai misali amma ba sai ka kira sunan mutane ba sai ka yi bayani shi ne jin laifin wani ba ka san shi ba yana zaune a gindin rediyo ko talabijin sai ce wallahi wannan laifi ne sai ya gyara ba ka ta amma ran da ka kira sunansa to ya zama cin mutunci ne duk waɗannan mushrikan makka mutum ɗaya ne a duk kafiran da suka bar rayuwar Allah 23 saka kira sunan mutun ɗaya amma in ka mai da wajen wa'azi wani mutum ɗaya ma dan uwanka ne musulmi maybe an derin sa ba ya fi naka amma ka kira sunan sa sau ɗari ka mar ƙarya ka yi zuki ta malle ka masa gazafi to sai a za karatun yi albarka ba zai albarka ba mai iya wa ba wanda kake a wurin Allah ya fi ka daraja mai iya yiwa ne don me don kai da kake yin babu inda aka leko masa alif aka ce ga matakinka a wurin Allah babu kowa lalumi yake a cikin haske babu wanda yake da tabbas kowa ne ma yake yi da kai da wanda zaka zaga kowa ne ma yake yi babu wanda aka ba wa listin yan aljanna balle ya leka ya ga akwai sunansa har ma ya tozarta wani yanzu an mai da wannan tsari shine matasa kuma sun dauka sun mai da harkar da baki daya kamar harka ce ta yan kwallon kafa barcelona real madrid ko manchester city arsenal ko manchester united da arsenal haka aka mai da abun gaba daya wasu ma kamar sabanin siyasa suka mai wada shine namu duk abun da ya faɗa daidai ne wada ba namu bane duk abun da ya faɗa kariya ne daga dauto gashi nan mun musu to su ma sun sako wani ba fa ka addini yake ba mu saurara a mu ji gaskiya mu ɗauka mu yi aiki da ita wannan shi ne amma bin tabbu da mutane za ka yi wa da hukunci tambayi a kan jama'a kaza ba shi ne addini ba akwai wani babban malami a saudi arabia da kansu yake gaya mu ya ce wata ran ya yi muhadara a jidda ya fito wani matashi ya zo ya same shi sai yake ce masa waye aka rabata an ce kana da takhasusi a ilimin hadisi ya na'am alhamdulillah na hana tsalla fi hadisi ya gaya masa haka mu ɗalibai ne a hadisin ji malamin kuma ya ci manyan manyan malaman hadisi a saudi arabia wanda yake da ilimi matuƙa da gaske na ajabu wata hadis me ke faruwa sai ɗalibin ya ce ina so da takarda da biro a hannunsa kamar bayanin yadda ake hakikin hadisi zan daina fara da wai a masa bayani zai jokin zai je fara inganta hadisi iya zo a fara malamin ya kalle shi ya ce ha ilimin hadisin ya ce eh ya ce wannan ilimin fa ana ba da shekara arba'in ana yi gaban na fara rubutu ma sai ka yi kaza haka kawai zan baka a tsaye ka rubuta yadda muka mai da ilimi ke na bayi da wani abu wai a tsaye za a bashi lot zai zurfi ya zai fara tabiye sai malami biya ta akwai ta hakika ga shek muhammad nasiru dinin albani ya yi ga irin shek ahmad shakir ya yi manyan malamai ne sun yi ta hakikar hadisai me yasa ba za ka rike nasu ba ce suna da tasahu ni ban yarda da su ba raunin su yayi yawa kai ka ji wai launin su yayi yawa irin yadda dabi'u yake lalata da. kowane mutum za ka masa ibadi waɗanda suka sadaukar da duk rayuwarsu a ilimi wai rauni yayi Sheikh Muhammad Nasir da Albani yana rubutun hadisi yana bincike a Maktabatu Zahiriya a library ne kwana ko gidansa baya fara haka ya sadaukar da rayuwar gaba daya mata baka ce wai rauni yayi ba malamin ya masa nasiha sai ya ce to a jama'atu tabligh sai ya kira sunan su sai ya ce ahum minal na a minal kuffar dukkan jama'a tabligh wai musulmai ne ko kafirai ne sai malami ya ji a ci sai ya zaka hada jama'a dukkanin ta kace yan musulmai ne ko kafirai an taba haka yace ko zamanin manzon Allah duk nagartar majalisin sa an samu munafikai ɗaya biyu sun shigo za ka iya samun jama'a ta kwarai amma akwai na banza ɗaya ko biyu za ka iya samun wata jama'a tana ga ta banza ne amma akwai na kwarai a ta shi sa Allah ta'ala gobe kiyama yake wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda a duk wani sura maryam aya ta nawa saba'in da biyar Allah ya muku albarka haka ne ce kuma shi kadai zai zo shi ba wai jama'a suke zuwa ba duk da haka bai shi tsaya ba sai tsaya sai ce al-ikhwan ahum min ahli janna aw min ahli nar sai kira wasu sai ce su kuma jama'an nan ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne malamin sai dan fusa da sai ce masa subhanallahi lastu malika ni ba malik bane yace malik shi ne sai ce masa waye malik yace malik shine mai gadin wuta wanda Allah ya ba da sunayen yan wuta a hannunsa shi ne idan zai duba list amma ni ba da listin yan wuta a hannuna shi ne yake da list zai duba ni ba malik bane ni ba ban san mataki na ba kawai fata nake ina nan bayyana raja wal khawf amma shi yake da list sai ka je ka da shi ka tambaye shi sai tsaya sai to malamin baka da akida haka ku ga ku da yadda da wannan na ga ga masa ko ya fushi ya tafi yake ta yaya za a yi idan jama'a an gina ta akan barna dole a cikin da zai samu wani ɗaya ko biyu ko uku na kwarai ne shi sa ba a hukunci wa al'umma musulma gaba ɗaya da hukunci kwaya ɗaya za ka samu na kwarai duk inda suka taru akwai na banza da zai shiga ciki za ka samu wanda kake ga na banza ne amma akwai na kwarai a ciki wannan yake bayyana mana almajiran ilimi mu zama masu ladabi mu zama masu koyon karatu damuwa da matsakin mu a najira shine muhimmi ba yi wasu jama'a ifadi ba mu kanmu ba mu da tabbas lalime muke a cikin haske wannan shine babbar jaraba da muke ciki ba damuwar mu wani da wani mai suka yi ba mai suka aikata wallahi ba shi ya zata ya shagaltar da mu ba mafhum tayyib da haka qalu inna allaha faqirun wa nahnu aghniya kuma banda wannan akwai misalai da yahudu sun yi wa Allah batanci wani lokaci ma suka yi sai ga abin babu dadi ala ma zaka ba misali ko ba daya wa qalati yahud yadu mawlula maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا جزاكم الله خيرا بذلك كيف كان من قولي آرما ويبا آرسا نونو أرقاكم الله تعالى يسمي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا wannan cikin suratul ma'ida aya ta 67 Allah yace yahudawa sun ce yadullahi maghluda hannun Allah a daure ki a sa Allah wai marowaci ne wal iyyazu billah kaga contradiction a nan sun ce Allah talaka ne su ne mawadata a can sun ce yana da rowa to sai aka yi talaka ya rowa ba wanda ke da shi ne zai rowa ba to shi sa duk abun da babu gaskiya to bai rabuwa da tukka da warwara contradiction ne shine yau sun faɗa sun ce Allah marowaci ne yana da arziki bai bayarwa sun ce hannunsa akwai ruwa a nan kuma sun ce talaka ne shi yake neman taimako a wurin su ai akwai warware kai kuma ƙara warware kai ka siffata Allah da ruwa. ka zo ka ce talaka ne kuma can gaba sai kace na hannu abu na ullahi wa ahibba mu mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne ƴan gatansa ka siffata rowa da kaza kuma a ma'in aya ta sha takwas suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma su ne na hannun damar da su ne VIP ai tuka da warwara ne ai wanda ka da kuma ba ka zuwa kuma ka ce shi ne naka kana cewa naka ne wanda ka yaba to yasa duk abin da ba gaskiya ba haka labarin sai yake karewa Allah ta'ala ya ba mu ikon riko da gaskiya a koda yaushe Allah ta ba mu wanye lafiya wannan kuma ba wai iya nufin cewa idan ka rike abin da ba dade ba ka ga dade kada ka ajiye da ba haka yake nufi ba shi wannan kuma alamar yin abu don Allah ne yau kana da fahimtar kaza halal ne sai ka ga hujja kace haramun ne to sai ka bari ka rike haramun ba ko ka rike haramun ne sai ka ga hujja halal ne to ka dawo kan wannan sai ka yi wannan ya tabbata kuma sahabbai ma da dama suna daukan matsaya su canja magabatan mu imamu malik imamu shafi duka suna da shi imamu malik rahimahullah ya taba cewa tsefe ya zuwa alwala bai halatta ba dalibin sa ibnu wahab yace inda na sunna muna da hadisi hmm. washe gari da aka tabbai imamu malik sai yace a to tsefe ya sunna ne amma jiya ya ce bai tabbata ba don me don jiya bai da hujja amma yau ya samu hujja to wannan kuma alamar yi don Allah ne wannan kuma ba ilimi ba ne ba alamar takawa ba ne mutum shi tun da yake a duniya bai taba canja matsayi ba wannan annabi ne kada zai iya faɗa amma dan adam ya dace ya rike kowane matsayi saboda karfin hujja amma in dai mutum yana bincike kuma bincike don Allah babu yadda za a yi bai ga dalilan da suka sa wata yace kaza ba ta gari yace kaza saboda me saboda hujja ke juya shi ba zuciyarsa take juya shi da take so ba Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala yace sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatlahumul anbiya sanaktubu ma qalu za mu rubuta bi ma'ana Allah zai sa a rubuta mala'iku su rubuta araba za ka ba mu ko misali? kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله يسعدك تلافيا dan na dan tashi da dan shi ba araba kuma ya zaga da ni a qur'ani ko kalla balla كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وانا زي ما في سورة الانفتار كو آية تسارة دا قومة دا شاء دي دا شاء بيو هرما دا شاء أخدوها الله تعالى يكي سوى أبا هذا بكنا قرية كياماني وإن عليكم لحافظين أما a kawunanku akwai masu kiyayewa waɗanne ne masu kiyayewa mala'iku sai ce kiraman katibin masu daraja ne sannan kuma masu rubutu ne ya alamuna masu faruna suna sanin duk abin da kuke aikatawa ashe rubutawar mala'iku Allah ta'ala yake sa su rubuta sai kuma wata aya am yasabuna anna la na sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubu cikin zukhruf ko aya ta 80 zai zama Allah ta'ala yake ko suna zaton ba ma jin sirrinsu da bayyanawarsu ko suna zaton in suka yi abu a sirri a ɓoye suna gaya juna a kunnensu su ɗauka don sun yi ba ma ji ko kuma in sun bayyana cewa Allah ta ci samu wanye lafiya su ɗauka ba ma ji duk abin da aka faɗa muna ji bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzanninmu su ne mala'iku suna tare da su suna rubutawa za ka da Allah ya ce sanattubu ma kanu ba wai da kansa zai rubuta ba yana da mala'ikun da ke tare da mu suna rubuta ayyukan bayi Allah shi sa mu yi alheri kuma Allah shi sa a rubuta mana alheri kuma Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu wanye lafiya shine sanattubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wa humul anbiya kuma za mu rubuta annabawan da suka kashe a wata sa yuktabu ma qalu wa humul anbiya wa humul anbiya in kace yuktabu sai ya zama fi'ili mudari'i mabdudin majhul anan da kace sanaktubu ma qalu sanaktubu fi'ili mudari'i ne marfu ma din shine a matsayin mafulin bihi na farko don haka kaga ma din nan ita ce mafulin bihi amma mafulin bihi mabniya ala sukuni fi muhalli eh, fi muhallin nasaba a wurin nasaba ne za ka sanaktubu ma kanu wa da qatlahumul anbiya humul anbiya shi ma mafulin ne ma'tufun ala shi ma din ne sanaktubu ma kanu sanaktubu a'malahum wa da humul anbiya sanaktubu aqwalahum wa qatlahum al-anbiya amma kace sayuktabu sai zama fi'ili ne mudari mabdul lil majhul ma dinnan sai zama mabniya ne ala sukuni amma a wurin me a wurin rafi'i lianna ma waqa'at fi mahalli na'ib al-fa'il ne so a gaba kuma sai zama wa qatluhum al-anbiya ba sai zama wa qatla ba sai koma wa qatlu don haka ya halatta a kan rukwai da sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya kuma na ana yace sanakta yuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya mafu magana ta fito in an ce sadaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka fada wa qatlahumul anbiya da kashe annaba da suka yi za mu rubuta sayuktabu ma qalu za a rubuta abinda da suka fada wa qatluhumul anbiya wa qatluhumul anbiya kuma za a rubuta annabawan da suka kashe dan me dalili sun kashe annabawa da yawa al yahudu qur'ani ya koya ba inda qur'ani ya kira sunan annabin da suka kashe duka wannan ya cimme usulubin qur'ani sannan babu inda aka kira sunan wanda ya kisa anan hatta zuwa. wanda ta annabi sani ba kira suna wanda ya kashe ta ba me dalili saboda usulubin qur'ani karantarwa ba dole sai an damu da sunayen mutane ba in abin da aka muku bai daɗi ba sai ku tafi kotu alƙali sai ya yi hukunci da ka zo ka ci mutuncin wani ko ya ci amanar ka ko ya sa a kashe ka kaje wani wuri kai shi kotu ka nemi shi inda gaske kake in dai kana da hujja to je ka kotu ba sai ka masa ƙarya ba sai ka je kotu ka yi furubin a gaban alkali mafu sai da haka wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin da annaba da suka kashe kai abinda Allah ya gaya mana Qur'ani ya bayyana mana dalilan kashe annaba Adam an ba mu koda misali kwaya daya كلما جاءكم رسول بما لا تهوى استكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون جزاكم الله خيرا وانا كم بقرة نما اي آية 87 الله تعالى يقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أقول يوشا منزو يزو da abin da ya saba kan rai a shi kenan abin da ya sa ake kashe annabawa kuma ake kashe malaman addini shine in sun karantar da mutane abin da ransu baya duk wanda ka karantar ka fi shi karfin hujja bai da hujja to hujjar karshe shine to mu kashe wane shi yasa a ka'idar musulunci mai abun fada baya fada in ka tsaya fada to ba ka da abun fada ne amma duk mai abun fada baya tsayawa fada zai ta zura hujjoji ne aya kaza ta ce kaza hadisin yin hadisa kaza ya ce kaza magabata na kwarai sun ce kaza bayi da lokacin tsayawa fada amma in ka tsaya fada to hujja ce ta kare maka shi sa ake cewa wai ruwa ya kare wa dan zaki amma in bai kare ba ba abin da ya dame ka sai kai ta karantar da hujja ashe abin da yasa ake kashe annabawa shine suna karantar da abin da ya saba wa farai. yau muna cikin wani bala'i a cikin al'umma mafiya yawan masu jin wa'azi sun fi sha'awa a gaya musu abin da ransu yake so talakawa ba haka addini yake ba mu yi haƙuri malamai su gaya mana abin da allah yake so da shi za a shiga aljanna ba abin da ranmu yake so ba kar ka waye gari kai ta yawo a youtube wai kana neman hujjar da za ta kara son ranka wallahi wannan bata ne ka nemi hujja mai karfi da allah yake so in ta dace da son ranka alhamdulillah in ba ta dace ba ka tilasta ranka ya bi abin da Allah yake so da wannan ma ka shiga aljanna <coughs> yau ka zagi malam saboda me ya faɗi abin da ranka baya so gobe sai ya dace da son ranka ce to yau yayi daidai wai zuciyarka da ita ake auna sakon addini a matsayin ka nawa kai rukunin menene a al'umma ko addinin da zuciyar kai ta ce mu ri hakuri mu karbi gaskiya duk inda gaskiya ta zo ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba mu karbe ta da haka ake shiga aljanna kuma wajibi ne jama'a a gaya musu gaskiyar da Allah yake so ba abin da ransu yake so ba in sun zage ka akan wannan dan kafa da gaskiya fa ni'ima zunubai suka rage maka gobe kiyama Allah zai saka maka akan zagin da suka maka Allah baya bari don luhumul ulama masmuma naman malamai guba ne naman malamai menene guba ne so wasu daga cikin masu karantar da addini Allah ya dauki rayuwarsu akan karantarwa don sun gaya wasu jama'a abin da ya saba ransu wasu kuma da yake ajalin ba sanan bane jinya suka yi suka rasu daga cikin wanda suka tsage gaskiya a da'awa Allah ya ji shiga Abubakar Gero Argungu har ya koma zuwa ga Allah ai ba kashe shi aka yi ba a magana mafi inganci ya jinya ne ya rasu wannan ke bayyana kuma faɗan gaskiya bai sa ya zama sadadinka ajali ne in ajalinka kashewa ne ba za ka iya canja ba in kuma jinya za ka yi rasu za ka yi jinya karatu shek abubakar giro argungu duk wanda ya san shi ya san baya da tsoron faɗan abin da yake fahimta gaskiya ce Allah ya gafarta wa malam ya kansa Allah ya albarkaci zuriyarsa wa qatlahumul anbiya da kuma kashe annabawa da suka yi al'anbiya kalmar al'anbiya a fi kiratin wa qatluhumul anbiya'a wa qatluhumul anbiya'a haka ma manzo Allah ya karanta in ka ce ambiya a biliya daga annabuwa ne annabuwa kuma shine wuri madaukaki annabi shine wanda aka daukaka annabi in ka ce wa qatluhumul anbiya'a daga kuma naba'a ne amin na ba'il azim kamar cikin amma aya ta biyu to shi kuma daga labari so zaka in kai karatun farko annabi madaukaki ne in kai karatu na biyu an bi'a'a daga wanda labari ke zuwa masa daga sama dan annaba ana kawo musu wahayi daga sama duka ya tabbata daga bakin fiye halitta da gairi haƙƙin babu haƙƙi wannan bai gaida haƙƙin taukidi ne don duk annabin da aka kashe daman ai babu haƙƙi aka kashe shi akai wani mutumin da zai kashe annabi sai da haƙƙi ya kashe ai ba zai yi ba don dukkan annabawa asumai ne a tarihi da malaman tafsiri irin imamul baibawi ya ce sun kashe shu'aya sun kashe annabi zakariya sun kashe annabi yahaya amma ba ƙur'ani ya kira ba ba hadisi ingantacce ba a cikin takaddun tarihi aka samu wallahu ta'ala alam bis sawab wa naqulu zuqu azabar hayy za mu ce kuma ku dandane azabar wuta mai kuna azabar wuta mai kuna wata wuta arama za ka ba mu aya ɗaya ko biyu da zai fasara wannan? innal ladina fatanu almu'minina ya mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hadid wannan cikin suratul furuj aya ta goma akwai kari Dumala ya mutu fi hawa layashiya. Yau ka hanɗa wa ki zobe ma kowa gidan kowa wannan cikin sabbin kuma karɓi ka lalata <laughs> ta goma sha uku, Allah ta gaban nan burush a ya ta goma, Allah yace sayi walakun azabu jahannama. Wani lahum azabul hariq da malamai suka ce wutar jahannama ita ce zuku azabul hariq don aya ta goma nan a cikin buruj ta fassara ta azabu jahannama kuma azaban hariq ita ce jahannama aka yi tauhidi kuma azabar sai Allah ya ce sun thumma la yamutu fiha ba za su mutu ba ba za su rayu ba aya ta goma don Allah ka tafi wani mai kama da nan da Allah ba tambaye kanmu azumi muke yi kai su Allah ya ce wata rayuwa ce ba za a mutu ba ba za a rayu ba ai ko da hausa kasar magana ta yi magana babu rayuwa babu mutuwa ba za a rayu ba don babu daɗi ba za a mutu balle a huta Shi ne layin mutu fiha wa layin haya babu mutuwa babu rayuwa Allah ka kare mu daga wannan azaba ba a mutu a huta ba ba a rayu a ji daɗi ba babu jin daɗi ko babu farin duniya na Allah ya kare mu sai mu ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله يتي ذلك بما قدمت أيديكم وأن سبو لأبن لحنونك يا أيك ثاني وأن الله للي ألا ليس بظلام بمزان شيني للعبيد قبائل كما ashe hannu ne yake kawo fitina kala-kala a bangaren yin laifi adama akwai misali a ƙur'ani wama aqabakum مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير wannan zai zama cikin suratul shura ko aya ta talatin. Allah ya ce duk abin da ya faru gare ku na musifa hannunku ne ya jawo muku za ka kira Allah ce abin da hannunku yayi ne wa annan la lalle Allah laysa bi zallamin bin abid Allah ba mai zaluntar bayi ba ne inda Allah ala ya la yadlimu mithqala zarra kamar yadda yazo a nisa'i aya ta nawa aya ta arba'in. kuma yace wa ma ku yace me ba ita ba wala ya yadlimu rabbuka ahada ji magana mahallicinka ba zai zalunci ɗaya ba muhallin shahid ahadan nan bin na kira duk duniya babu wanda Allah zai zalunta kamar da ya zo a cikin suratu alkahari kenan ko karshen aya ta arba'in 49 Allah ba zai zalunci kowa ba ahadar din nan babbar magana ce hatta makiyin Allah Allah ba zai zalunce shi ba wannan kuma yake karantar da mu idan kana shugabancin al'umma kar ka yi zalunci ba wai kawai kana tare da wanda ke tare da kai ba har makiyin ka sai ka masa adalci wanda yake shi makiyin ka ne don ba a zalunci a shugabanci a zauna lafiya duk al'ummar da ka gabata zaman lafiya akwai zalunci a shugabanci sai an gyara shi in aka gyara to za a samu zaman lafiya Allah ya zaunar da kasar mu lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wallahu ta'ala a'lam